Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation sis masu sararin murya arewa barkamu da wanga lokaci barkamu da saduwa a cikin wannan shiri namu na muhawara. maudu'in muhawar tamu ta yau uh, shine uwa ice gawo a cikin kokowa da ɗumama yanayi gawo wata uwa ice ce mai tsawo da girma da ake samu a cikin ƙasashen afirka da kuma gabas ta tsakiya icen gawo kunnuwan shi suna faduwa a lokacin damana kuma shina tofu lokacin ɗari zuwa rani gawo ana amfani da shi a cikin ƙasashenmu manoma na amfani da shi a cikin gonakai a fannin abinci bisashe kuma shina ba da inuwa manoma na ƙasar nijar ya kamata su san amfanin yanayin da ke sa a noma a kuma samu abinci wadatacce a san da gawo shina da amfani na kariya hamada da kokowa da canjin yanayi a shimilce itace na taimakawa ma manoma samun abinci da yawa a cikin gonakai kaka ma'aikatar gandun daji ke kula da uwayen itacen gawo sannan kuma kaka ɗan adam ke taimaka ma ɗumama yanayi wani amfani uwar gawo kuwa iccen gawo ke gare ta a cikin kokowa da ɗumama yanayi da waɗannan tambayoyi da waɗansu ne za mu tattauna da bakin da muka gayyata a cikin ɗakin magana na gidan rediyo da lol fm na dogon duci muna tare da shugaban ma'aikata gandun daji ta gunduma dogon duci kwamadan hassan hamadu barka da zuwa haka akwai wakilin ƙungiyoyin manoma na nan ga dogon duci alhaji isu mai zama alhaji barka da zuwa barka haka akwai wakilin kungiyoyin eh, makiyaya na nan ga dogon duci malaman usman barka da zuwa sannan a ƙarshe akwai wakilin kungiya mai zaman kanta da ake ce ma rai mai ayyuka bisa kan abin da ya shahi canjin yanayi a nan ga karkarar dogon duci malam isaka umaru barka da zuwa barka da ni mai gabatarwa abdulaziz dayuma za mu shiga a cikin eh, muhawara tamu da farko eh, za mu yawa wajen ka gaban ma'aikatar gunduma eh, ta gandun daji kwamandan hassan hamadu ko menene maye-maye matsaloli na mahalli a hali yanzu salamu alaikum ina muku godiya da wanga gayyatan da kuka muna lallai zamanin nan na yanzu akwai manya-manyan matsaloli game da muhalli cikinsu akwai gurɓacewa na muhalli wanda aka ce ma poliso a faransanci shi wannan gurɓacen ya shafi iska musamman hayaƙi na kamfanoni da na motoci akwai gurɓacewa na ruwa kuma akwai gurɓacewa na ƙasa eh, amfani da wasu sinadarai da takin zamani wanda yake kawo wannan banda shi akwai babban matsala ta muhalli ita ce dumaman yanayi dumaman yanayin nan shine yanzu dai yana cikin manya-manyan matsaloli na eh, duniya game da muhalli shine an lura da cewa zafi na duniya ya ƙaru kuma can inda eh, glacier suke ruwan nan yana nan yana ta narkewa kenan dole manya-manyan tafkuna da manya-manyan koguna ruwansu ya karu har wasu kasashe ma ya shafi wasu kasashe da cewa suna wasu filaye ma suna bacewa sarai banda shi kuma akwai babban matsala ita babban matsala wanda ta fi shafan afirka nan wajen mu ita ce ta yawan kasa. manya-manyan matsaloli na eh, yawan amfani da albarkatu don ga dai manya-manyan matsaloli dai da ake fuskanta yanzu game da eh, matsalar muhalli to kuma dan menene ake nihi da dumama yanayi to dumama yanayi dai kama a ce da akwai wajeje kala-kala na duniya akwai kowane yana da e, misalin yanayin zahi ko sanyin shi da aka sani a shekaru ko a watanni to yanzu sai aka duba aka gani yanzu wanga yanayin ko ina an samu ƙari kamar na wajen digire ɗaya zuwa digire ɗaya da ribi shi ne kenan ake cewa temperature muwan in ta ƙaru kuma yana kawo manya-manyan matsaloli game da lahiya ma na mutane ba ma yanayi na zahin ba ma lahiya ma akwai masu cututtuka kala-kala wanda zahi yake kara su kuma akwai eh, yadda nake ce maku ruwan nan inda glass din nan suke wanda ya narke shi ma ka gani yana ambaliyoyi kala-kala ba sai da ruwan sama ba kamar misali nan ga dogon ducin kaka imama yanayi gawarawa to nan dai karakaranmu na yawan duka na sahel dumaman yanayin nan kamar yanzu misali kuka ɗauka bana bana kowa ya ji a jikin shi zahin da aka yi to wanga banda zahin da ake lura kuma ana gani Eh, an badoyi ko annoba misali ka gani yawan ruwan sama a lokaci kalilan a ruwa wanda ya wuce kyasi ko kuma ka gani damuna ta fara da wuri kuma ba ta yi nisa ba ta ta tsaya kafin lokacin da aka san tana tana tsayawa kuma ga shi dai yadda muka gani eh, itace da yawa yanzu eh, noma wakilin noma na san zai kara muku bayani bisan shi za ku ga wasu itace eh, wasu amfanin noma zahin nan yana kara sa su na buƙatar ruwa kenan dole sai mutum ya kara ƙarfin da zai ba su ruwa kuma wasu ƙwari na noma ma in ana zahin nan sun fi yayyafa kuma akwai matsalan lahiya kuma cututtuka da zama da zahi masu tension da sauransu ja ga matsalan cutan kuma ga ƙarin kuɗin kashewa wajen neman magani deja ga raɗin rayuwa kuma ga ƙarin eh, eh, kuɗin kashewa don samun lahiya to bar mu waiwayi wakilin kungiyoyin eh, manoma alhaji isu mai zama menene amfanin uwa iccen gawo a cikin gonakai na gode abdulaziz kuma muna godiya ga radio dalol da ta kaɗan ba mu dama lokaci zuwa lokaci eh, muna ɗan yada eh, bincike da ɗan ƙaramin kuma abin da mun ka ho bisa ga eh, tahiya ta noma da shike yau bisa ga ce gawo muke zance lalle duk wanda an manomi duk wanda ga noma kama ba na arewa ba duka dai kama cikin sahel ya san umarnin gawo. dangance da noma tunda babu mai ɗaukar taki da gida shi ta shi sa ƙarƙashin ogawo don mi don ya san da takinta duk manomi in ka gatun kari gonar shi zuwa jewaya tun tana ya banya har ta kai ga hidda kanu to sai ya kai ƙarshen ogawo shi ne an magwadi shi ne miza mizami kuma nan ne adda taki ba wanda ka kai ba saboda karkaɗe nan na kunnan gawo da shi kai saboda albarkacin da akwai ƙarshen ogawo kenan kamar ga manomi unwani na ogawo wannan takin ne da take ba ƙasa gyara ƙasa ta kai ba taki ɗaya ba waɗannan eh, eh, kunnan ga wannan daga faɗuwa eh, suna gyara ƙasa suna gyara yanayin ƙasa su ba taki yadda duk abin da an shuka ƙarshen gawo zai ba su kuma sayan shi za su shiga tun sun gyara shi wannan ɗayan gawan daga faɗuwa kamar garani bisashe na zuwa neman su in sun je neman su akwai taki kuma da suka bari ƙarashin gawo duka abubuwa ne masu amfani wanda ko gawo ce ga kawo su yannan kuma amfanin ta babba wanda ita ba ga damana ba ne take kunne kenan ka gani ga damana lokacin da cimaka gayi za ta bari rana ta kai ga cimaka don ranar na ita ta ga sa cimaka ta girma mm. kenan ka ganin abu ne wanda yanayi na wanda kama Allah na kashi amma kaga shi ana amfani da shi wani bi ba cikin ma an tsaya an sani ba yannan kuma sai ta bada innuwa ga rani bisa shi sun zo su sha innuwan nan sun zo su nemi ɗayan gawo kuma su bar taki da nan da nan gonar kai tsaye mm, to a matsayin ku na manoma akwai uh, matakan da kuke doka na kare uwayen gawo akwai matakai tunda eh, kuna gani uwayen gawo yanzu in kun diba cikin yanayin mu ba tsohon uwayen gawo ɗaya na akwai ba duka cikin gonaki kuna gani akwai sabin uwayen gawo ko da yake eh, ba shifka su ne ake yi ba ga dai sani na eh, babu manomi mai raina uwar gawo shi ta yi shi ɗauka shi kai shifka shi amma in ya gani su cikin gonar shi shina kewaye shi hmm. wannan kuma eh, mataki ne na horo wanda tun ba yanzu ba wanda manoma sun ka samu akwai wani proje da ya zama wanda gaskiya tallafawa mutane wanda ma in ka kewaye ogawo gonarka akwai akwai sakamako da aka baka akwai karin gwiwa da aka ba mutum yan eh, ta an ka iske ka kewaye ga gonarka har ta girma ko ta fara girma ana ba sakamako lallai dangance da kenan eh, horo da manoma sun ka samu suna reno na uwayen ga waɗannan kamar yadda ake yi na sassaben zamani kuma mm. kamar yadda ake zan ba su horo ko da yaushe mutanen gidan gona da mutanen gidan gandun daji suna dan tattauna suna gwada musu kuma su ma kankan suna ganin muhimmancin uwayen gawo cikin gonakin su suna kewaye su don haka na ka gani yanzu ga dashi ba tsohon uwayen gawo ɗaya na akwai ba akwai sabi masu tashi eh, malaman usman eh, a matsayinku na makiyaya akwai wata gudunmawa da kuke kawa ta kare uwayen gawo ito eh, gudunmawa da akwai guda ce kasan shi macayi magana ta gaskiya in ba haɗin kai akwai ba na manoma gawo ma ɓacewa zai yi saboda mutum na harin da ya kamata fake gawo mai gona tunda da wuya ka samu gawo cikin dashi kenan gawo kai mai gona kai ne kamata ka hake shi a don kare ne shi kamar da malamin gidan gona ya ce kare ne shi kenan macayi da yana zuwa yana tarda mai gona kaka ba zai taba shi ba mm. bai taba shi mutanen gandun daji su kadai ba su isa kaga shi mai bisa shi shi ba ga wanda yake gani bisa bisashen shi ne yake gani ko shin suna yake gani hmm. amma da ya zamina ana kare shi kasan da in ka zo ba ga dore na kaka dibi ba mai gona na za ka dibi to kaga dole ne ka ji tsoron cewa kai wannan ita na in taba zai na ganin mai gona to sai ya zamina ba masu gonakin ke kariyar gawon ba shi yasa yau gawo yana gari rige mana kwarai shi ne nake sanin ƙara bayani ah, mun gode malama usman malam isaka umaru wani irin ayyuka ne kungiyar taku take yi ko mu ce ma'aikatar taku take yi domin kokowa da dumama yanayi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu eh, muna ma radio dalol godiya da wannan dama da ake bamu lokaci zuwa lokaci eh, don mu yi magana bisa kan ta yanayi don alhamdulillah zancen da muke magana saman shi shine réchauffement climatique da gawo kenan kakin ba da amsa dai eh, mahimmancin abun shine na an diba le réchauffement climatique Gao. il est déjà en lien yana da halaka direct bisa kan le thème d'aujourd'hui sur la sécurité alimentaire kamar réchauffement climatique inda aka dauka aka kawo gawo nuna cewa kokarin gawo na yakin rishofma climatic yana nuna cewa deltama abin da ake nema nan shine a je ga yanayin security alimentar yanayin eh, bunkasan abinci to purke mu ba da amsa ya kamata a gane horko shi eh, réchauffement in avec le changement climatique parce que comme on le disait yanzu muna maganan shi changement climatique in shine le result du réchauffement climatique kenan ya samu asali daga ya samu eh, asali da canjin yanayi ya samu asali daga dumaman yanayi ko da dumaman yanayi mm. sai wannan ya kamata a fara gane cewa menene ke kawo dumaman yanayi que mu on ji ça mu ko kowanda muke yi shine abin da ke kawo réchauffement climatique in hatta ba do changement climatique in donc nous on agit sur les causes abubuwan da ke kawo shi dalilan da ke kawo shi cikin dalilan da ke kawo shi ya sai que on appelle les gaz à effet de fer akwai les énergies les énergies fossiles telles que le gaz le charbon il akwai kuma yanda komanda ya gai euh, les déchets dauda yawan dauda euh, après yawan y nan akwai aussi euh, euh, les déchets numériques et il y a aussi les énergies renouvelables donc nous on agit sur cette sur cette chaîne là parce que le tout dukkan en il y a des conséquences bisa kan a encore donc na part encore déchets. j'ai parlé quelque part de déchets tant que akwai dauda Il yawan dauda cikin al'umma qui cikin à bunda yana yana takura mu ecosystem mu yana cin abun da yana kara zahin al'umma kenan don au niveau de ma'aikata mu na harko abu ne wanda mutane suka sani mun yi kokari sosai na yaki da dauda mm. mun yi yaki sosai muna nan muna mun yi sensibilisation mun yi namu kokari na depotuwar na wane ne na a rage dauda tanke dauda yana yawa réchauffement climatique in karawa ne shi mm. kenan harko inda mu muke kokari shine bisa kan dauda na biyu wanda muke yaki da shi shine wurin abinci wurin abinci fiske réchauffement climatique in duka karshen shi shine ya lalata mana ruwa shine ya lalata mana darjan kasa wanda ko mm. manomi ya yi noma bai ga amfanin shi da wane ne y a un réchauffement climatique une bonne conséquence sur la sécurité alimentaire c'est qu'il réduit les rendements agricoles a qui Il y un yana un ma qui yawancin cimaka donc can wurin kuma alhamdulillah muna aiki sosai da al'umma bisa kan kawo canjin chaos parce que sur le réchauffement climatique il y en a qui le disent que c'est un phénomène naturel mais mutane au-delà du fait que c'est un phénomène naturel est le résultat de l'action de l'homme Comment aikin da muke yi mu abubuwan da muke yi shine ke kawo canjin yanayin nan kenan qu'est-ce qu'il faut faire dole la kamata aï sensibilisation, sensibilisation bisa kan agroécologie et agroforesterie bayan wannan kuma akwai euh, le, le maraîchage muna kawo kokari noma muna kawo kokari sosai et par et c'est par rapport à ça que un kun doka noman nan muna yin shi paske yanayin ya sa ruwan damana ba su da yawa rishin ruwan damunan ba su da yawa ko suna kace yadda directeur ya kutanta shi sai ne rien d'autre que les conséquences du in the consequences du réchauffement climatique rishin zahi yawan zahin da ake ji ki ampesh ko kasa eh, timuka da sauransu ça fait partie des conséquences du, du, du réchauffement climatique donc muna yin maraîchage muna yin maraîchage na ja ruwa na sha ruwa har metar dari biyu har wane ne saboda al'umma su yi noman abinci su yi noman abinci bisa kan cewa abincin da ake noma can wanda muke kawo ma eh, lokacin damana muna ba iri muna ba da horo pour que eh, les terres qui sont lessivés avec des takaman wurin da bai da taki wurin da bai da taki da babbaro pour que wurin a yi compost a yi wane ne a yi wane ne muna ba da wannan kuma nan haka mun gani ko an ba da wannan an ba da iri mai kyau an ba da kaza an ba da kaza sai an samu ruwa ko mun kyakkyawan irin da aka gare ka ko mun kyakkyawan sanin ka a noma in babu ruwa ba ba a taya komi don kaman shi manomi jaran noma zai yi ya shirya ya komi sai ya zo ya je ruwa ruwan nan kuma yanzu ile alliyan a bakulu changement climatique ana samun su ba a samun shi babu wanda zai iya ci a gashi nan jirawo ne ake don noman ranin nan shine ga kawo compensation bisa kan ragowar abincin da ake samu a damana kuma wannan kuma insha Allah kokari ne wanda muke yi sosai cikin karkara na cewa samari su rage zaman banza a je cikin wanga yanayi da muke a ba noman rani karfi kuma dangance da gawo yana cikin abubuwan da ya sa cikin ayyukanmu da dama wanda mutane ba su gane kamar su na gandari kuma dan gandari mun ce mutane gandari sai le maraîchage ba a sa icce ba a sa icce mongirin ne ko wadansu icce wadanda za su yi inuwa sosai kuma su yi eh, su yi su yi inuwa da babban diameter shi gawo pour parler aussi un peu de, de gawo si vous me permettez oh, yanda kuka ga cikin introduction il est il est spécial il est spécial parce que o oh, gawo kamar yanda alhaji ya kutanta non seulement shi a damanan bai inuwa pour permettre la photosynthèse pour que Rana et Samo veillent noir. C'est vraiment quelque chose de miraculeux. Comment les racines de Gao, sous lokacin da suke mon roi, parce que Gao yana iya ta har girma metir ashirin har talatin har talatin a zuwa kenan in ma quoi iska gonan de ada kwai itacen Gaou bai bai kace haci bai wane ne parce lui yana daga iska bai bai samu ya ji dadin abu kuma na biyu abinda je vais dire c'est que peut-être les aspects que l'âge n'a pas développé qui me paraissent importants c'est que les racines abubuwan da bai ce pour ne pas revenir sur la même chose euh, les racines les racines de Gao en elles-mêmes c'est hmm. ils sont c'est ça sur la terre née ça har 40 mètres. C'est une cikin ƙasa. Mm. Donc eux ils puissent l'eau au niveau de la nappe phréatique. De telle sorte que har can ƙasa arba'in De telle sorte que karkashin gawo duka duk inda suwa sun suka tai. Ils puissent l'eau de 40 mètres pour l'amener à la surface. Mm. Kenan duk abin da aka sa kusan gawo in an yi kwanaki ba a yi ruwa ba za lura da cewa abin da a gawo da aka sa da wanda an nesa da gawo wanda an nesa da gawo zai yi saurin mutuwa abinci na kusa gawo bai mutuwa ba saboda mi saboda shi lairasin la suna iya taya har tsawon metar arba'in su jayo ruwa pour le remonter au, au, au, racine superficielle kenan ka gani wannan babban alheri ne wanda gawo ke kawo kuma shi yasa cikin tahiyanmu muna sai qu'on appelle dans nos activités les récupérations de terre des terres agricoles agricoles agricola muna sa musu icce kuma yawancin iccen da muke privilege kamar muna muna yawan sa gawo cikin letek kun zabo rikipere shi wannan babban kokari ne wanda muke cin daji in an yi ramu le demilin le zai le wane ne hmm. akwai itacen da ake sa to partout mu kuma sai mu yi kokari a sa gawo kuma ga nan sai mu sa da gardiyan que su kula da su a takaice dai barma shine kokarin da ma'aikatanmu da sauran ma'aikata les organisations non gouvernementales muke neman mu kawo cikin sensibilisation kuma cikin ayyuka en agissant sur les causes du réchauffement climatique mhm. mun gode mala isaka wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da isidio kalangu ta tsara tare da tallafin cooperation sis. E, eh, kwamandan eh, hassan hamadu ma'aikatar taku ta gandun daji kama eh, yayana suke suna suna kare suna ka kariya ga uwayen gawo kasan ma'aikatan gandun daji fanni biyu ne gare ta mm-hmm. akwai fanni na girma na wanda ake cema ci gaba kuma akwai fanni na tsaro da kare doka cikin fannonin nan biyu duka e, gandun daji tana ayyuka na muhimmanci domin kare itacen gawo e, muka ɗauki e, fannin girma shine development mm. akwai faɗakarwa na jama'a kamar yadda wakilin makiyaya ce muna manya-manyan mission na mafa'antar da jama'a da cewa ga amfanin gawo iccen gawo kuma ga yadda ya kamata a tsaya tsakanin mu makiyaya manoma da mushunan gandun daji domin a kare itacen gawo Eh, cikin ayyuka kullum na ci gaba akwai manya-manyan ayyukan da ake na kamar yadda sauran suka faɗi wakilin masu noma da na ong akwai sassaben zamani don wannan duka yana cikin ayyuka ne na ci gaba yanzu mu komo fanni na tsaro wanda mutane suke gani kaman eh, mu 'yan musgana mutane ne takura eh, mutane ne don eh, gawo yana cikin itace wanda suke da eh, eh suke da kariya na musamman eh, na musamman a gandun daji kuma doka ta tsananta bisa itacen nan cikin doka ta mai kula da gandun daji akwai wata doka luwa ta 2040 current a cikinta akwai article na 83 wanda ya ce duk wanda ya muskuna ma ko ya sari ko ya ya kashe itacen nan wanda masu kariya na musamman misali ma gawo eh, ana iya mishi tara daga jika talatin zuwa jika ɗari uku kuma ban da shi ana iya mishi hukunci na kaso daga wata biyu zuwa shekara guda ko kuma a jimilcinsu gabaɗayansu. gaba kaga kenan akwai babban kariya a nan wajen mm. Mm, haka ne kuma da akwai kenan dai matakai da yawa da aka ɗauka na kare ga hoto wani irin amfani ke ga ana ku gani kama wani irin amfani ke ga uwar gawo a cikin kokowa da canjin yanayi eh, lallai na, riga na yi na faɗe shi da wuri eh yadda na gaya muku cikin canjin yanayin nan babban abin da yake kawo shi ne eh, wanga sinadaran nan da muke watsawa cikin Eh, duniya musamman ma kamfanoni da motoci da ayyukan mu na yau da kullum dai da gobare-gobare na daji duka mm. don eh, wanga shi gawon shi ne na ce muku ɗazu karban ɗin nan kamar shi ne eh, abin jikin shi naman jikin shi shi ga wannan yana cikin itace wanda suke riƙe wannan karbon ɗin kuma yana rage carbon ɗin sare cikin iska na yanayi eh, banda shi kuma shi gawo yadda kuka haɗi gafaran nashi da, eh, da, da ganyen da ɗiyan duka shi ma duka dai sinadari ne na carbon ɗin kuma kaga yadda sinadari yadda yake sake shi nan da nan a ce a damuna faiɗin sun faɗi kuma sun yi itace kaga ni kenan ice ne wanda nan da nan yana iya sake wancan wanda ya rike da ya ja ya maida su taki kuma ya tashi wasu fai da ɗiya kuma na ƙarin rikon karbon ɗin jikin shi mm. kenan mutane su kula eh, amfani ne icce ne mai amfani ɗazu ba don in baya da abin da suka faɗi ba game da canjin yanayin ma ɗazu akwai eh, bayanin da representant OSCE ya ce eh, yadda aka ce kamar harkan amfani da ruwan damuna inda akwai gawo itacen na har wajen kashi 380 ne suka amfani da ruwan damuna game da wanda babu babu gawo Mm. in kamar misalin litir ɗaya ne ya faɗo na ruwa a waje guda kaga wajen da akwai gawo akwai ɗanyen yadda ya faɗi sayun shi su kullum akwai ɗanye kenan kuma yana hana ruwan ya gudu ko kuma ya zaizaye haka nan ko kuma wannan ya ta iska ta da kenan nan ma amfanin sarai itace za su yi amfani da ruwan yadda ya kamata ga inda babu gawo ko ban da haka shi ma canjin yanayin nan akwai abun da ake ce ma gas na efe da sarto akwai carbon wanda aka ce ma carbon shi gawa yana cikin manya-manyan itacen da suke rike wannan carbon ɗin a cikin su tun da shi ne kamar ne naman jikinsu da shi ne suke eh, rayuwa kabrin iccen nan shi ne carbon ɗin yana rike shi kuma yana rage shi cikin iska eh, alhaji isu wani illa ne ga dumama yanayi eh, bisa kan kama albarkacin noma kama bisa ga noma eh lalle eh, dumama yanayi eh, wanda an manomi ko sai in ce fannin noma ya haijin shi a zaharance ga hili ƙasa mm. tunda kowa ya gani dai amfanin gona ya rage ko'ina da kudu kuwa arewa amfanin gona ya rage kuma tsoro ya karu ga manomi hmm. tunda yanzu noma ya zamanto walawala lokacin shibka shi ba a yi ruwa ba ka shibka abi da manyan ruwa waɗanda an kasar lokacin nan sai shibka ta kama kan ta hawar hawan kara na aka samu su yanzu tun shibka na karama sai abi da manyan ruwa hmm. ta kai wani matsayi sai a tsaye da ruwa kamar wannan sai shiras ta de campagne tana rage ma abinci kuzari ta mai shi baya ya yi tamowa a mai da ruwa gaba ɗaya ka gani shina sa kuma nan wasu su kalle in sun fara kara kudin dai sakamako duk da shi rage kuma wannan kwarin da aka yi tsakanin cikin lokacin noma shina sa wasu kwari mm-hmm. su waɗu kaga shi ga sa kuma wani bi sai ka gani abinci ya kai ko kamar zai kai sai a ɗauke ruwa bainin na kwarai hmm. a takaice dai yanzu da mana ko ta to sai ka gani abinci bai yi abin kwarai ba ko ya to ba a samu sakamako na kwarai ba ko ya zamanto ba su yi ne na kwarai ba kenan ba su da sinadarai masu gina jiki abincin da aka samu ya ka yanzu noma gaskiya ya zamanto wala-wala ne komi saninka komi ka da ka kai noma hannu ga gaba ne kamar yadda wakilin ong ya ce kamar mutum kana iya kai naka kai unhani da takin zamani kai unhani da iri mai gauga na zamani kai unhani da fasahohi na zamani to kuma irin ba su to ba sai kaga kuma yawancin shi wanga dumama yanayin shi na ga sa ruwan ba su zakkuwa ko ya zama to ko sun taho ba a raba su ruwan da ya kamata a yi cikin wata guda sai a ga mai cikin lokaci guda da sai zuwa midi a yi su a takaice dai dumama yanayi dai ya ka harkar noma ta zamanto walawala har shi zamanto ma ana ganin noma shina tare da talauci tunda abin da ka samu yawanci baya mm. mun gode eh, Eh, malama ma usman kowace illa dumama yanayi ke kawo ga dabbobi tana da yawa mhm. tunda ina ce tana da yawa su an ka ɗauki dumama yanayi zahin nan sai ka yana kashe dabbobi mhm. tunda bisa shi sai ka ga babu hutawa zahi ne hoko yadda ɗan adam zahi ke yi mishi illa hakanan ne dabba kenan kaga a lokacin da akwai sauran lokaci bisa ka in ta gudu ina take zuwa kumshi take zuwa to kuma can nan yau babu su mm. to yau in ka an ka waye gari yau duka su babu su kaga wannan mahallin duka abubuwa ne da ke ta gargaza rayuwa ba ma dabbobi ba har da adam ma zan iya cewa tunda yau in ka zo yau kaga in ka ɗauki yanzu tun abinda mun ka tarda na gargajiya itace mu na gargajiya mm. yau in mun ka ɗauka babu su saboda duka an kintime Malam Isaka Umaru yaya ya kamata mu yi don kokowa da dumama yanayi? Yadda ya kamata mu yi kokowa da dumama yanayi shine alatilas aladole in kidi ya sanya dole rawa su canza mm, mm. ya kamata al'ummar mu duka duk inda muke kowa da kowa ya lura da cewa duk abin da zai iya kawo yanayin canjin nan mutane yanzu da dama an san shi duk abin da ke kawo shi shine ya kamata mu yi yaki da shi na farko kamar yadda muka yi kawo zancen ga wannan ya zama to wajibi kamar yadda kwamandar ya gai kowa ya yi kokari a gidansa a bakin gidansa a gonansa a ma'aikatarsa mutane su yi kokarin sa itace manya-manyan zahinga da aka yi wanga shekara hmm. wanda hal makka kwanakin baya hajji wanga da akwai mutane sun ji sosai kasashen da ba ba sahel ba sun fara kai sankanta digiri abu ne mai ban tsoro dole mutane ya kamata a sa itace a sa hmm. itace sosai sosai kuma bayan an sa itace shine a yi kokari a yi eh, kamar wurin tahiya au niveau des moyens de déplacement kamar hmm. motoci na tahiya na wane ne ya kamata tun yanzu mu har anticiper pour avoir yawancin da transport en commun yau zaka kowa na da mota kowa na da moto to kowa na da mota kowa na da moto kowa na da inji kowa na jan huta ana la consommation de l'énergie abubuwa hmm. ne wadanda il dégage le gaz à effet de serre qui le gaz à effet de serre ya kamata mu yi privilege wani bin tahiya na zai ga mutanen yanzu inda bai je bai dawo ba bisa moto inda bai je bai dawo ba cin mota don ya kamata al'umma su lura da cewa bisa kan vraiment les moyen de transport ya beaucoup à faire aussi bayan moyen de bayan moyen de transport akwai bisa kan daudawan ga da na kawo ya hmm. kamata a fangin leda a fangin wane ne ku diba ku ga yanda al'umma mu ko ina leda ko ina leda za ka yi mamaci ga kinga da aka yi kamar mun dauka don leka da duci eh. gota da aka yi wanda ba amma fara itilizan su amma duniya yanzu sun cika saboda ni saboda da daudan mu saboda rishin kulan mu alors que le fait que roi casse goudou le ruissellement le ruissellement des eaux c'est un processus naturel qui participe à la sécurité alimentaire tant que roi basse goudou yen de son kamata on nourrit son bouché c'est ça qui crée malheureusement beaucoup de risques d'inondation donc vraiment abu mahimmancin shine kowa ya gyara zaman shi kowa ya san da cewa duk muddin ka samu labarin cewa wanga abun yana iya kawo illa ka zama al'umma baki da ya zama to wajibi ka diba kanka ka yi kokari ka gani ya za ka yi ka yi nisa da wannan abu paske wannan ne in ka yi shi an su ana iya cewa tnc saboda ka kare abun da zai iya jawo ma jama'a masiba haka na bar mu koma wajen eh, director eh, commander menene alaka ayyukan al'umma da ɗimama yanayi kamar da sauran mutane suka haɗi lallai masana suna karo tsakaninsu amma dai kowa ya sani da cewa dan adam yana da babban hannu cikin wanga ɗumamar yanayi eh, kamar yadda na gaya muku ɗazun nan akwai manya-manyan zamani na yaɗuwan kamfanoni wanga lokacin ya sa kowace ƙasa tana neman ci gaba ba a lura da cewa ba akwai lokacin da za a kai da duniya ba ta iya ɗaukan dauɗan da muke hudda mata na hayaƙi da sauran da muke zubdawa. kenan yana cikin manya-manyan ayyukan da suka sa eh, suka ba da gudunmawa ga dumama yanayi banda shi akwai ayyukanmu na yau da kullum misali ma noma da kiwo da ayyukan gandun daji wanda aka yi su ba bisa ka'ida ba ko wanda aka mm. yi su kaman sun wuce kima eh, ko kuma kaman ayyukan noma wanda za ka zo ka sa Eh, albarka guda ya zama zamanto ita ɗaya ce ko ta itace ko kuma ta ci maka na gona kaga duk yana cikin abubuwan da ya kawo eh, wanga aka kashe daji da yawa mai itace wanda ya kamata su ne su kare dumama yanayin nan aka kashe dazuzzuka da yawa aka wajen kona su ma dabar ana yada hayaki tukunna an kona su ma inda dan hayakin dan karbon ma da yake ciki an yada shi kuma mm. aka zo aka shiga noma wanda ba bisa ka'ida ba e, akwai kaman yadda ake cewa rashin ilimi rashin ilimin nan wani lokaci yana ya kawo gudunmuwa sarai bisa canjin yanayin farske in ka ga wane ya yi abu ba tare da ka zo ka yi nazarin bisa abu baka san bai amfanin shi kawai kai ma sai ka ce a abin da wane ya samu nima ma dan yi same shi mm. kowace fasa'a tana son ilimi to kai kaga wani yayi ta a can wurin kai baka san ba ana wani irin illa gare ka dan misali kaga a tele a Brazil ana saran daji ana shifka kai dan dajin da gare wani nan Niger zo ka shiga babbige shi baka san ba su menene suka amfani da shi don su sare eka guda mi suka sa don su samu su biya abin nan karbar kin nan da ya kamata wannan wurin ya tare mm. mi suka bada ko mi suka yi ko mi suka shifka amma kai sai ka zo kawai baka sani ba akai kai ma sai ka shiga irin ayyukan nan da aka yi an mm. gani duka ya ka zaman to rayuwar mu ta yau da kullum kowa sai ya kawo gudunman shi na banna eh, don a ka gani abun ya kai ya kawo kasancewa eh, lokacin namu eh, na hangenmu eh, za mu ta ga mu ta ƙarshe inda za mu tambayi ra'ayinku kowane matakai ya kamata a ɗoka domin rage ɗumama yanayi muhara daga kwamandan to kamar yadda muka haɗi ɗazu mu da kanmu ya kamata mu sake tsarinmu na rayuwa mhm. tsarinmu na rayuwa ya zamanto albarkatun da allah ya bamu mu yi amfani da su ba tare da mun hana ma yan ko jikokinmu su ma su ci riban shi kenan shine mu tsara rayuwarmu da bisa hanyar da albarkatun da gare mu ko noman da muke ko kiwon da muke ya zamanto ba mai bata muhalli ba ne sare kuma mu nemi fasa'o'i na zamani akwai su an faɗe su kenan mu yi ƙoƙari Eh, mai amfani da fusa'o'in nan don mu samu mu kare rayuwanmu da rayuwar masu zuwa masu 'yan bayanmu ce su mai zama eh lalle eh, magana da gare mu ta karshe ita ce eh, ya faɗi amfani lalle da wasu na zamani kamar yadda isaka ya ce in kiɗi ya sake ya kamata rawa ta sake kenan da gare mu na ya kamata kowa shi dibi yanda yake yi ya sake cikin takalolin da suke masu kawo waɗannan illolin kowa shi dibi kan shi sake in kowa ya sake cikin gari sai kaga gari ya sake kenan mm. shine cewa kama abin da shahi mu manoma shifka itace ko kewaye itace da kuma renonsu kuma da wannan kare su da ya kamata a yi har zuwa su girma kuma in sun girman ya zamanto ka abattala su kamar duk tayen da aka yi zaman to ko baka san wanda aka yi ba ai taye ba a ji ma ice ba akwai masana yan gandun daji sai a nemi hore gare su yanda aka iya taye ba cikin an ji ma ice ba Malam Isa Kamaru eh, kowane matakai kamata doka domin rage ɗumamar yanayi. Eh to alhamdulillah eh, mataki na farko wanda ya kamata mu dauka shine kamar yadda na gai mu diba kaninmu kowa yayi yi kokari duk abinda kamar yadda alhaji ya gai yanzu duk abinda mutum ya ji bisa kan horo an ke bai kamata ba ko an ke ya kamata wanga shine ya kamata sai mu abi wanda an ki masana sun ce a yi nisa da shi sai a yi nisa da shi paske shi dumamayin lokaci yanzu in kun lura surtout eh, le numeric yanzu ko ina kowa na da salula kowa na da charger kowa na da equator kowa na da wane ne le deshe liés à ces objets numériques-là ba da dubara na tara sauri guda na su abubuwa ne wanda zaka ga ko ina bisa hanya kaga sharjar nan kaga kan kaza nan kaga kan kaza nan hmm. duk abubuwan nan suna cikin masalolin da ke kawo la, la pollution de l'eau la pollution de ceci de cela les déchets a karshe dai sabta hmm. sabta wannan sabta wannan wanda mun sani ba yau ba ana zancen shi shi ga shafuma climatic inga matsalar shi ne duk dauda ne ya kamata mutane mu yi kokari mu yi yaki da dauda mu yi yaki da dauda sosai gwargwadon iyakanmu gidajenmu bakin gidajenmu kowa shi kama gari kowa shi kama don ka kiran da muke ga mutane shine allah ya bamu ikon gyara halayenmu mu san da cewa dauda wannan shine babban matsala na of climatique muddin mun yi nisa da dauda za mu samu sauki mun kama sosai na fangin yadda alhaji gai wajen itace in mun kama abubuwan ga biyu mun yi nisa da dauda mun hoke itace dukanmu kowa ya san darje itace kowa yana sa wanda ke sa itace kenan bai kashewa kuma in ya ga ana kashe yalla yana magana to in mun yi hakan duka to lalle za mu samu sauki sosai in Allah su yarda merci malama usman wani matakai kamata mu ɗauka domin rage dumama yanayi to eh, abu na harin dai ya kamata a ce an ƙarfafa mutanen karkara tun da duka rigimar lokacin na taka tasowa a waye musu kai a waye musu kai bayan waye musu kai akwai wata shekara ina tuni eh, shugaban sarkin manoma ga yanar zamne an yi zancen cikin karkara a sa da polisi ridar wannan da polisi ridar wannan in an kasa su duk wata kashe icce wata hitina ta manomi da macayi dole mai abu mai kama da haka nan wannan mutanen an ba su horo cikakke da kasaro icce ina kai to da ga ina takardar gandun daji a babu a kai hawan ƙaho ne suna iya su kai wani mutumin gaban mai gari kenan mai gari shi ma sa hanyar zai bi har a zojen gandun daji in ana ɗauka irin waɗannan matakin ne sai ka ga waɗansu matsaloli an sa ce kai ka ku ji tsoron waɗanda a sama ku ji tsoron waɗanda da a tare da mu da kai hawa ne hana nan hawa kuma bai kwana bai ji labari ba tunda ɗan garin ne kuma ɗan garin na ke yi kiran da ka taɓa an ce kai yi tsoron wani wanzu da ka faɗa ma wanzu gard hore na jiya tunda ya san da wannan labari to malamai muna godiya da kunka karbi wannan kira a wurin wannan muhawara eh, ta waye kai eh, ina tuna ma masu mu da muna tare da shugaban ma'aikata gandun daji ta gunduma dogon dutse kwamandan hassan Eh, hamadu akwai eh, wakilin kungiyar manoma alhaji isu mai zama da wakilin kungiyoyin makiyaya malam usman haka da wakilin kungiyar rai malam isaka umaru musa da ni da ni gabatar abdulaziz dayuma da da ban hannun malamai inji sabi abdulsalam muke godiya sosai kuma ga dukkan wanda ke sauraren mu a daidai wanga lokaci mu haɗu a wani karo kuma tare da wani maudi'i. Wannan muhawarar an shirya ta ne a cikin tsarin gasar yin muhawarori bisa kan canji yanayi da Isidio Kalangu ta tsara tare da tallafin Cooperation Suisse.